tara ga watan uku shekara ta miladiya tara a wannan majalisi namu na mako-mako inda muke karatu cikin littafi mai suna ka'idatun jalila fit tawassuli wal wasila wallafar abul abbas taqiyuddin ahmad ibn abdul ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani al-dimashqi al-mutawaffa sanata 28 wannan kuma shi shine majalisunmu na na 66 malam yana cewa wa hadha al-istishfa'u wat tawassulu to sai da na fara ja kace ga Abdurrahman nan to yanzu zauna wa hadha al-istishfa'u wat tawassulu haqiqatuhu at tawassulu bi du'a'ihi فإنه كان يدعو للمتوسل, للمتوسل به المستشفع به والناس يدعون معه كما أن المسلمين لما أجدبوا على أهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيث يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا وما في السماء قزعة فنشأت سحابة من جهة البحر فمطروا أسبوعا لا يرون فيه فيه الشمس حتى دخل الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله انقطعت السبل وتهدم البنيان فادعوا الله يكشفها عنا فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والذراب ومنابت الشجر وبطون الأودية فانجابت عن المدينة كما ينجاب الثوب والحديث مشهور في الصحيحين وغيرهما مالا ibn al-taimiyya Allah ya kara masa rahama yana fassara hakikanin abin da ake nufi da tawassuli ko kuma abin da ake nufi da al-istishfa'u wa hadha al-istishfa'u wannan neman kamun kafa din kamar yadda ya zo a cikin hadisin Umar da kuma abin da Muawiya dan Abu Sufyan yayi yayin da aka yi musu fari a Sham ya nemi Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi yayi kamun kafa da shi ya ce to wannan kamun kafar ko wannan tawassulin haqiqatuhu at-tawassulu bi du'a'ihi haqiqanin abin da ake nufi shine yin tawassuli ta hanyar addu'arsa ta hanyar addu'ar da al-Abbas ibn Abdul Muttalib zai yi Allah madaukakin sarki ya bada ruwa ko kuma ta hanyar da shi al-Yazid ah, ibn al-Aswad al-Jurashi zai yi a zamanin Muawiya Allah ya ba su ruwa ce haqiqatuhu at-tawassulu bi du'a'ihi tawassuli da addu'a wannan abu ne da shari'a ta yadda da shi shari'a ta zo da wannan fa innahu kana yad'u lil mutawassali bihi al mustashfa'i bihi wan nasu yad'una ma'ahu domin she wanda zai yi tawassuli din ya kasance zai yi addu'a ga shi wanda za a yi tawassulin da shi ya neme shi da yayi addu'a wanda za a nemi kamun kafar da shi wannan lamun din ba haka take ba yad'ul mutawassalu bihi ba ya lil mutawassili ba haka da yake a wajen ku eh lil ne ko to ku gyara al mutawassalu bihi zai zama fa innahu kana yad'u al mutawassalu bihi al mustashfa'u bihi wan nasu yad'una ma'ahu shi wanda za a yi tawassulin da shi kamar al abbas kenan ko kuma yazid ibn al-aswad al-jurashi shine wanda za a yi tawassulin da shi shine wanda za a yi kamun kafar da shi to zai yi addu'a ne wannan su yad'una ma'ahu su ma kuma mutane su yi addu'a tare da shi wannan shine hakikanin tawassuli da shi wanda aka yi tawassuli da shi ma'ana yayi addu'a mutane su yi addu'a tare da shi shine tawassulin ba wani abu ban ba ba wai yana can zaune a gida ba a nan kuma masallaci mutane suna cewa muna tawassuli da wane a'a sukan neme shi ne yi addu'a su ma kuma su yi addu'a tare da shi kamar yadda al-abbas ibn abdul muttalib yayi addu'a su sayyidina umar su ma suka yi addu'a tare da shi haka nan yazid ibn al-aswad al-jurashi shi ma addu'a yayi sannan muawiya da sauran waɗanda suke tare da shi su ma suka taya shi wannan addu'a shine hakikanin abin da ake nufi da tawassuli يدعو المتوسل به المستشفع به والناس يدعون معه كما أن المسلمين لما أجدبوا على أهد النبي صلى الله عليه وسلم إتي كمر يا يند أكي ومسلمين فلي أذام لما صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي sai wani bakauye ya shigo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam na kan minbari yana huduba ba qala sai ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi halakatil amwal ya ma'aikin Allah dukiyoyi fa sun halaka wan qata'ati subulu hanyoyi gaba ɗaya sun yanke wato gaba ɗaya babu guzuri shine ma'anar inqita'is subul babu guzuri babu abinci fad'ullaha yughithuna ka roƙa mana Allah ya kawo mana ɗauki ya agaje mu farafa annabi sallallahu alaihi wasallama ya daihi sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa biyu wa qala yace Allahumma agisna Allahumma aghithna ya ubangiji ka kawo mana dauki ya ubangiji ka kawo mana dauki ya ubangiji ka tallafa ya ubangiji ka taimaka wa ma fi sama'i quza'a a lokacin da da wannan abin ya faru a sararin samaniya babu alamar hadari babu alamar hadari quza'a shine hadarin da yake sama wanda yake dauke da ruwa shine ake cewa quza'a to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ake gaya masa cewa ayi addu'a din babu ko da hadari a fararin samaniya fa nasha'at sahabatun min jihatil bahri daga yin wannan addu'a tashi sai kenan sai girgije ya taso daga bangaren teku fa mutiru usbu'an aka yi musu ruwan sama na sati guda tur la yarawna fihi shams wanda tsawon sati guda ba ma sa ganin rana saboda hadari ya rufe sararin samaniya ana ta yin ruwa ma mako kamar da bakin kamar ƙwarya hatta da kalal arabiyu har shi ba ƙauyen nan sati mai zuwa kuma sai ya sake shigowa masallaci au gairu ko ko wani ba ƙauyen ne ya sake shigowa masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba fa qala sai yace ya rasulullahi in qata'atis subul to ya rasulullahi kuma hanyoyi kuma yanzu sun yanki yanzu kuma yana nufin babu hanya wato duk ko ina ruwa ya cika ko ina babu hanya in ka tsatsa subul na farko yana nufin hanyoyi sun yanke babu babu guzuri na tafiye tafiye yanzu kuma in ka tsatsa subul babu hanyoyin da za a abin hawa zai bi ko ko mutafi a ƙasa zai zai taka ya wuce saboda ko ina ruwa ya cika shi wata haddamal duniyanu gine-gine duk sun rushe fad'ullaha yakshifuha anna ka roki Allah ya kwaranye mana ya yaye mana kuma wannan ruwan sama farafa yadayhi daga nan ba sallar sallallahu alaihi wasallam ya saki daga hannunsa wa qala yace allahumma hawalaina wala alaina ya ubangiji ka daura daura da mu wato ka kawar da ruwan can gefen madina wala alaina ba akan mu ba kaga anan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama bai roki Allah madaukakin sarki da ya dakatar da ruwan ba wanda yana daga cikin ladabi sai ya nemi cewa ubangiji ya ɗauke ruwan daga cikin ƙwaryar garin madina yayi can wajen madina da shi shine hawalaina can gefen madina la alaina ba akan mu mutanen cikin madina ba allahumma alal akami ya ubangiji a zubar da ruwan can akan tuddai wazzirabi azziram sune kananan duwar wasu can kan kan kananan duwar wasu wa manabici shajari da gurin da bishiyoyi ke ke tsira wa butunil audiya da cikin kwazazzabai da rafuffuka wato annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi ya roki Allah cewa ya mayar da ruwan can ya zuba a wasu gurare can wanda ba zai cutar da kowa ba kuma za a amfana yayin da ya zuba a guraren da bishiyoyi ke fita ko kuma cikin rafuka kaga za a amfana da shi to wanda yana daga cikin ladabi na manzo sallallahu alaihi wasallama bai ce ubangiji a tsayar da ruwan nan ba sai ya nemi ubangiji ya ɗauke ruwan ya maida shi can inda ba za a cutar da jama'a ba kuma sannan al'umma za ta amfana da shi fanjabat anil madina daga nan sai wannan girgije gaba ɗaya sai kwaranye daga madina gaba ɗaya sai madina ta zama fayau babu komai kama ya jabu saubu kamar yadda ake ya tufa kamar yadda ake cire riga haka kamar an cire wa madina rigar girgije din wato wanda yana nuna irin yadda ubangiji ya ansa wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi sallama cikin gaggawa addu'ar da yayi lokacin da aka yi addu'a ta farko sama babu girgije amma sai gashi sahabbai sun fita suna tafiya a cikin ruwa ubangiji ya karba addu'ar nan da nan girgije ya taso har kuma an samu ruwa haka nan lokacin da ya addu'a nan da nan sai ubangiji ya ɗauke girgijen daga nan ya kawar da shi kamar an cire riga kamar wannan girgije riga ce a jikin farfajiyar sararin samaniyar madina aka tuɓe mata shi to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama an yi tawassuli da shi amma menene ma'anar tawassuli da shi shine an roƙe shi yayi addu'a irin wannan ne abinda sayyidina Umar ya ce mun kasance idan aka yi mana fari a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam muna tawassuli da shi shine ma'anar maganar sayyidina Umar muna tawassuli da shi yaya sukan je su ce ya rasulullah ayi addu'a ga halin da ake ciki wannan shine fassarar maganar sayyidina Umar yace to amma yanzu muna tawassuli da al-Abbas menene ma'anar tawassuli da al-abbas shine al-abbas shi kuma zai yi musu addu'a wa na tawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fatasqina kaga inda tawassuli da zati ne ba ba abin zai sa su Umar ba za su ci gaba ba za su iya ci gaba da cewa ya ubangiji muna tawassuli da manzo sallallahu alaihi wasallam ka shayar da mu ruwa ko da kuwa manzo sallallahu alaihi wasallam baya tsakankanin su to amma da yake tawassulin da addu'a ne sai ya zan ba wanda zai addu'a lokacin sai shi al-Abbas suka yi tawassuli da shi ya kuma daga hannu ya addu'a zamanin sayyidina muawiya sai aka yi tawassuli da shi wannan bawan Allah Yazid ibn al-Aswad to wannan shine ma'anar at-tawassul a cikin wancan waɗancan ruwayoyi da suka zo wa fi hadithin akhar fi sunan abi dawud wa ghayrihi anna rajulan qala lahu inna نستشفئ بك على الله ونستشفئ بالله عليك فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤي ذلك في وجوه أصحابه وقال ويحك أتدري ما الله إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك wani hadisi daban wanda abu dawud ya ruwaito shi da waninsa a baya ya gabata akwai magana a cikin isnadin hadisin anna rajulan ƙala wani mutum ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya ce wa ma'aiki inna nastashfi'u bika ala Allah mu muna kamun kafa da kai ga Allah wa nastashfi'u billahi alayka kuma muna kamun kafa da Allah gare ka to muna kamun kafa da kai ga Allah ko muna kamun kafa da Allah gare ka sabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yi tasbihi irin na an faɗa magana wacce take da ban mamaki ce subhanallah hatta ru'iya zalika fi wujuhi ashabihi har sai da aka ga alamar tashin hankali a fuskokin sahabbansa wato ganin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam abin ya ya sa shi har yayi tasbihi irin wannan subhanallah sahabbai su ma suka firgita wa qala sai yace wai haka yace kai canka ya ga mutumin nan a tadri Allah ka san ko waye Allah ka san waye Allah inna Allah la yustashfa'u bihi ala ahadin min khalqihi ba a kamun kafa da Allah ga wani daga cikin halittarsa wato kana kamun kafa da wani daga cikin halitta zuwa ga wani daga cikin halitta wato zaka zo gurin mutum ka ce da Allah ina kamun kafa da kai ka nema mun abu kaza gurin wani kaga zai je gurin wancan ya roƙe shi ce da Allah ka taimaka ma wani ko ka kama kafa da wani halitta zuwa ga Allah ce da Allah wani a yi mun addu'a a roƙa mun Allah ya biya mun bukatata kaga duk wannan abu ne da hankali zai karba amma ka ce da Allah kake kamun kafa gurin wani halittarsa ma'ana kenan Allah ya je ya roƙa maka wata bukatar ka gurin wani halitta komai nashi ne shi ke bayarwa to ya za a ce an kama kafa da shi ya je ya nemo maka gurin wani halitta to shine shine manzo Allah ya ce la yustashfa bihi ala ahadin min khalqihi ba a kamun kafa da Allah ga wani daga cikin halittarsa wannan kuskure ne kamar kana nuna cewa ubangiji yana da bukata gurin wani halitta har zai je ya roki cewa abu kaza abu kaza da Allah a taimaka mu wani da shi babu wannan shi ke bayarwa shine matukar inna ila rabbikal muntaha an je ubangiji kuma an tuke saboda haka shi dai za a kama kafa da wani daga cikin halittarsa zuwa gare shi amma ba daga shi da shi ne za a kama kafa kuma zuwa ga wani halittarsa ba ya za ka yi sama kuma ka yi wa ƙasa wannan abin ba zai yiwu ba ga mutumin da ya san girman Allah ya ce sha'anullahi a'zamu min zalika sha'anin ubangiji yafi wannan girma shine malam ce wa hadha yubayyinu anna ma'ana al-istishfa'i bi-shakhs fi kalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi huwa al bi du'a'ihi wa shafa'atihi kaga wannan hadisin da wanda ya gabata suna fito maka da bayani karara cewa ma'anar istishfa'i neman kamun kafa da wani mutum da za a yi wanda zo cikin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da maganar sahabbansa shine neman kamun kafa da shi ta hanyar sa ko sa. ka nemi kamun kafa ta hanyar samun addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sa a gurin Allah laisa huwa su'alu bi zatihi ba shine ka roki Allah da zatin sa ba ka roki Allah da zatin shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba fa innahu law kana hadha su'alu bi zatihi lakana su'alul khalqi billahi ta'ala aula min su'alil lahi bil da a ce ana nufin roƙon roƙo da zati kalmar istishfa din da tana nufin roƙo da zati to da sai ya kasance as-su'alu bi zatihi law kana hadha hadha as-su'alu bi zatihi la kana su'alu al-khalqi billahi ta'ala to da ka roƙi Allah ka roƙi halitta da zatin Allah ce dan zatin Allah ku yi min da ya fi cancanta sama da ka roƙi Allah da zatin halitta ka ce dan Allah dan zatin wani ka yi min sai dai ka ce wane dan zatin Allah kai mu ai wannan shi zai fi shi zai fi girma domin zatin ubangiji sama yake da kowa fa innahu law kana hadha as-su'alu bi dhatihi la kana su'alu al-khalqi billahi ta'ala ay bi dhati Allah ta'ala awla min su'ali Allah bil khalqi ay bi dhati al-khalqi walakin lamma kana ma'nahu huwa al-awwal to kaga yamma da yake ma'anarsa shine addu'a in ka ce ina tawassuli da kai wane ma'ana kai min addu'a ba wai kana tawassuli da zatin sa ba dan inda zati za ka yi tawassuli to kai tawassuli da zatin Allah shine zai fi sama kai tawassuli da zatin wani lamma kana ma'ana huwa al-awwalu yayin da ya zama ma'anarsa shine ka roki Allah da addu'ar wani ko shafa'ar wani أنكر النبي sallallahu alaihi عليه وسلم قوله نستشفئ بك علي بالله sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma wannan mutum inkarin maganar da ya ta cewa muna neman kamun kafa da Allah gare ka walam yunkir qawluhu amma bai masa inkarin nastashfi'u bika ala Allah ba da yace muna neman kamun kafa da Allah gare ka muna neman kamun kafa gare ka ko muna neman kamun kafa da kai ga Allah bai masa inkarin wannan ba li'anna shafi'a domin wanda kake neman kamun kafa da shi yas'alul mashfu'a ilayhi yakan je ya roki wanda ake san a kama a nemi ceton ko a nemi kamun kafar wajensa an yaqdiya hajjata talibi da ya biya bukatar shi mai neman bukata da wallahu ta'ala la yasalu ahadan min ibadihi Allah kuwa madaukakin sarki baya roƙon wani daga cikin bayansa an yaqdiya hawaij qalbihi akan ya biya bukatar halittarsa Allah baya zuwa gurin wani baya neman wani daga cikin bayansa ya ce ka biya ma wani bukatarsa don shine mai biya wa in kana ba'du shu'ara idza karas tishfa'ahu billahi ta'ala duk da cewa wani daga cikin mawaka ya ambaci neman kamun kafa shi da Allah maimakon ya kama kafa zuwa ga Allah sai ya nemi kama kafa da Allah inda yake cewa shafi'i ilaika Allah la rabba ghairuhu wa laysa ila radd shafii sabilu to kaga wannan kuskure ne ce shafi'i ilaika Allah wanda zan yi kamun kafa da shi zuwa gare ka shine Allah ma'ana shine zan sa ya roƙa min kai ya nema min ka biya min bukata ta wannan kuskure ne la rabba gairahu babu ubangiji ba shi ba walaysa ila raddi shafi'u sabilu wanda kuma yazo yana neman kamun kafa ba a mayar da shi a ki biya masa bukata to yace duk da wannan mawaki ya kawo wannan magana to kuskure ce wa kadhalika ba'd al-ittihad al-ittihadiyya ذكر annahu istashfa'a billahi ta'ala ila nabi sallallahu alaihi wasallam haka nan wasu irin masu wuce iyaka a cikin sha'anin sufanci waɗanda har suke da'awar haɗewar Allah da waninsa su ne hadiya masu da'awar Allah yakan haɗe da wani su zama Allah da ko su yi da'awar cewa duk wani halittaccen abu da ka gani duk wani sababban abu da ka gani Allah ne Allah ne ya sauka jikin wannan abun shi ma ya zama Allah to waɗannan su ake kira al-ittihadiyya to wani daga cikin irin waɗannan ya ambaci cewa wai ya yi kamun kafa da Allah zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to irin wanda suke da wannan aƙida dan sun yi irin wannan magana ai ba wani abu mamaki bane mutumin da zai ga kowa ma Allah ne kamar ya yi kamun kafa da Allah ne zuwa Allah wa kilahuma khata'un wa dhalal duk waɗannan maganganu da shi na wancan mawakin da shi na wannan mai mai kamun kafa da Allah zuwa ga annabi yace dukkan su kuskure ne kuma bata ne bal huwa subhanahu al-mas'ulul mad'u bar bali wannan magana Allah madaukakin sarki shine wanda yake ake roƙonsa shi ake ake tambaya shine abin tambaya shine ko abin roƙo alladhi yas'aluhu kullu man fis samawati wal ard wanda duk wanda suke cikin sama da wanda ke cikin ƙasa shi suke roƙo walakin huwa tabaraka wa ta'ala ya'muru ibadahu yuti'unahu sai dai shi ubangiji abin da yake yi shine yana umartar bayansa su yi masa biyayya wa kullu man wajaba ta'atuhu min al-makhluqina dukkan wani wanda ya zama na wajibi ne a yi masa da'a cikin halittu annabawa da manzanni da iyaye da manya da aka ce ayi wa da'a fa inna ma wajabat zalika li anna wajabat li anna zalika ta'atun lillahi ta'ala an ce ayi wa annabawa biyayya domin biyayya gare su biyayya ce ga Allah an ce ayi wa iyaye biyayya domin biyayya gare su biyayya ce ga Allah shugabanni an ce ayi musu biyayya domin biyayya gare su biyayya ce ga Allah wato biyayya gare shi ta wajaba saboda biyayya ce ga Allah madaukakin sarki ashe da za su yi abin da ya saba wa biyayya ga Allah ba za a yi musu biyayya shi yasa Allah ce man yuti'ir rasul faqad ata Allah don haka da'ar wanda ba Allah ba tana tabbata ne tana wajaba ne saboda da'a ce ga Allah rusul yuballighuna anillahi amrahu manzanni suna isar da umarni ne da ya zo musu daga Allah abinda ubangiji ya umarce su su isar shi suke isarwa faman ata'ahum faqad ata Allah wanda ya musu biyayya Allah ya yi wa wa man baya'ahum faqad baya Allah wanda ya yi musu mubaya'a yayi wa Allah قال الله تعالى الله يكي cewa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah babu wani manzo da muka aiko face dan a yi masa biyayya ne bi iznillahi amma da izinin Allah Allah shi ya ba da wannan umarnin cewa a yi ma manzo biyayya a yi masa da'a shi ya sa ba wani manzo da Allah maɗaukakin sarki ya aiko face ya yi umarni da a yi masa biyayya kuma wannan shi ne jiwon aiko da annabin ba ba wani annabi da aka aiko shi kawai dan a rika kallonsa kawai a ji ana san shi kawai kawai ka rika kallonsa amma ba za ka yi masa da'a komai ba babu shi duk annabawa an umarce su ne su kawo wani sako kuma ku waɗanda aka kawo saƙon ku rungumi saƙon da su yi aiki da shi wannan ne abin da ubangiji ya aiko annabawa da shi a cikin da'a ga a cikin da'a ga mutum to akwai soyayya duk sanda za ka yi wa mutum da'a ka bi umarnin shi sau da kafa to akwai wani abu na soyayya ce. matukar dai mutum ba yana yi ne bisa tilastawa da hankalinsa da nutsuwarsa kuma ba matsa masa aka yi ba kuma yana biyayya sau da kafa to akwai abin da yake tattare da wannan na soyayya don haka babu yadda za a ce ga mas ga mai yi wa annabi da'a mai bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko baya san shi ba zai yiwu ba a hankali ba zai yiwu ba amma zai yiwu mutum yayi da'awar so din kuma zai yiwu a dan ita da ita da'awar so din a baka take a baka take ba za ta yi wuya ba amma aikata so din a aikace wanda zai nuna gaskiyar so din shine mai wahala inda a ce kawai annabawa in sun zo kawai ta ake a so su kawai ka faɗa da baki kace ina son su da ba wanda za a yi ta rigima da shi sa Abu Jahal su ai duk ai duk suna san annabi ba sa san annabi duk suna san shi girmama shi suke yi al-aminu ne waye duk suna yabansa Abu Talib har ya rasu yana san annabi sallallahu alaihi wasallam kafa ba wannan ake bukata ba a je kana san shi to amma yi masa da ka rungumi abin da ya zo da shi kamar kalkalewa sunnarsa ka yayata abin da ya zo da shi ka yada shi ka yi aiki da shi a karan kansa ka sa iyalanka da 'ya'yanka duk su bi wannan abu wannan shine alamar kana san abu saboda haka babu wani shakhsiyar annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin annabawa wanda kawai aka kawo ta dan kawai a kallanta kawai a ji ana so a zuciya shi yasa babban babbar alamar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya masa da'a ce babbar alama ko alqazi iyad mai shafa abin da ya ce kenan ya kawo babin alamomin san manzon Allah farkon abin da ya fara da shi farkon alamar san manzon Allah ya masa da da aiki da sunnoninsa to amma inda awar baki ce babu wahala ba ta da wahala shi yasa yahudawa suka ce su masoya Allah ne wa qalat al yahud wa nasara nahnu abna'u abna'ullahi wa ahibba'uhu dan ba wahala bai wuce ce shi Allah shi yake san Allah Allah shi yake so mushrikai da suka yi da'awar san Allah sai Allah ya ba su jarabawa in sun ci jarabawa suna san Allah in ba su ci ba ƙarya suke yi faɗa ce ta baki kawai qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa kamar yadda kuka sha faɗa a nan ƙarshen ayar yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum shine babban abin da dan adam yake hankoro ba farkon ayar ba qul in kuntum tuhibbuna Allah wannan kowa zai iya dabbaka wannan a baki yace shi masoyin Allah ne shi masoyin manzon Allah ne har ma ya kungiya ce su ne kungiyar masu san manzon Allah har da shugabanta shugaban masu san manzan Allah kuma gobe in aka yi rikici sai a ce an tube shi daga shugabancin san manzan Allah <laughs> kaga in har da gaske yana san manzan Allah zaka yadda kuma a cire ka sai sakataren masu wannan shugaba na biyu <laughs> kai da ake so in aikin da'a ne ai munafasa kai ka zauna kai ne na biyu kai kuma wai mabiyi ne a cikin kungiyar kai mabiyi ne kai memba ne to kaga tun daga zaka ce akwai shirme akwai wasa wasa da addini akwai wasa da addini san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine tsagoran yi masa da'a da bibiyarsa da aiki da abin da ya zo da shi wani abu ne wanda yake ibada a ibada ba a cewa ga kungiyar masallata ko an taba cewa ga kungiyar masallata ga kungiyar 'yan azumi ga kungiyar azumin litinin kuna da kungiyar yan azumin litinin kungiyar yan kiyamun laifi saboda wannan ibada ce kowa tsakanin shi da ubangijinsa inda akramakum inda Allah atqakum ba wanda zaka so kana yi masa gori dan kana yi wa Allah biyayya dan kana azumi qul atu'allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bi kulli shay'in alim saboda ka wannan aiki ibada ne in mun yarda san Allah da san manzon Allah daidai yake da imani da Allah da imani da manzon Allah za mu zo mu yi kungiya ta almu'minuna billahi ko mu ce ga alkungiya ta almu'minuna bil yawmil akhir ko ga kungiya almu'minuna bil kutubi war rusul wanda wani abu ne da kowa yana jin sa a jikinsa kuma yana kokarin bakin gwargwaro ya ga ya dabbaka tsakanin shi da ubangiji ubangiji shi zai ba shi lada to me ya da cewa akwai wata kungiya har har ma a zo a ce an yi taro na masoya manzan Allah kuma an zaɓi wanda ya fi kowa san manzan Allah an ba shi kyauta ya za a yi <laughs> za a iya gane wa? ya fi kowa san manzan kamar ka ce ga wanda ya fi kowa tsoron Allah ka yi masa karrama wanda kuma wani abu ne daga Allah kamar yadda annabi ke cewa at-taqwa ha huna at-taqwa ha huna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat yace inna akramakum inda Allah atqakum inna ma yataqabbalu Allah min almuttaqi wannan wani abu ne da yake gurin ubangiji kowa dai yana fafutuka kuma a ka'ida duk mumini zai kyautata wa dan uwansa mumini zato ina kyautata ma wani zato yana yin abinsa dan Allah ina kyautata ma wani zato yana biyayya ga Allah wannan yana da kyau kowane mumini ya kyautata ma wani dan uwansa zato amma ka yanke cewa ga wanda ya fi kowa tsoron Allah ga wanda ya fi kowa san manzon Allah ka zo har a yi masa kyauta to gurin kyautan me yake so in dai yana abin sa dan Allah me yana neman kyauta to tun daga nan zaka san cewa abun wasanni ne wasanni ne an saki layi zaka kowa ma tun da baki ne kowa ma zai iya da'awa domin da'awa ta baki ta fi komai sauki ta komai sauki yanzu kana iya tashi ka ce kai da hannu ɗaya zaka iya rurusa masallacin nan a kyale ka da hannu ɗaya zaka sa kawai kai ta diddike garin masallacin nan yana zubewa ba wahala za ka iya faɗa ko akwai wanda ba zai iya faɗa ba ba za yi wahala faɗa ba ka ce aka baka kan mota kai yanzu a minti biyar za ka je Lagos da'awa ce ba za ta yi wahala ba kai a kyale ka za ka iya tashi ka yi tsuntsu sama a kyale ka ka a matsa maka za ka iya tsuntsu wannan da'awa ce amma yi to mu gani to nan dai bala'i abinda zai tabbatar da da'awar shine shine shine shi yasa da suka ce suna son Allah an ji kun yi wannan da'awar wani in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ga jarabawa Hassan al-Basri wanda yace Hassan al-Basri ki ta wannan ayar jarabawa ce Allah ya yi ba wasu mutane da suka yi da'awar sansa ya jarraba su to in kuna ga jarabawa kowa ya zauna ya zana wanda ya ci jaraba to da gaske ne to kaga ashe bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hakikanin sansa kuma shine abinda kowane annabi aka nemi a yi masa biyayya wa ma arsalna min rasulin wannan kaga na kira ce fi siyaqin nafyi tufidul umum wa ma arsalna min rasulin babu wani manzo da muka aika illa li yuta'a sai dan ai masa da'a amma wani yazo ce ai ba tilas bane abu manzon Allah abinda ake so dai kawai a so shi amma ba tilas bane a bi shi ka duba raba ɗaya biyu waƙala qala ta'ala wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah Allah ce wanda duk yayi wa manzo sallallahu alaihi wasallama da'a to hakika yayi wa Allah wa ulul amri min ahli ilmi wa ahli al-imarati inna ma da Allah madaukakin sarki yayi kira ga mu'minai cewa ayyuhallazina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasula wa ulul amri minkum da yayi kira ga muminai su bi Allah su bi manzon Allah da kuma shugabanni daga cikin magana mafi inganci daga cikin maganganun malamai tafsiri dangane da fadar Allah wa ulul amri minkum ulul amri ana nufin malamai da kuma shugabanni su ne ulul amri shi yasa ya malam ya ce wa ulul amri min ahlil ilmi wa ahlil imara to kuma a wancan lokacin bai yiwa a samu shugaba kuma jahili za ka samu shugaba ko malami ne annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba a lokacinsa bayan sa sayyidina abubakar bayan sa sayyidina umar bayan sayyidina usman bayan sayyidina ali haka duk wani shugaba da ya zo a da can za ka samu ko malami wasu ma shugabannin halitta tafai za ga suna da shi kamar alwazir ibn hubaira malami ne a mazhabar shafi waziri ne kuma yana da yana da littattafai to a da can shugabanni malamai ne shi yasa za ga su suke limanci su suke hudubar juma'a to amma yanzu a ce shi a mantan local government ɗinku shi zai maka shi zai maka hudubar juma'a ai sai dai a rufe masallatan <laughs> ba zai yiwu ba to daga baya sai zama da ilimin daban shugabannin daban to shi ne Allah ya ce wa ulul amri min alil ilmi wa alil imarati inna ma tajibu ta'atuhum idza amaru bi ta'atillah da'ar su tana zama wajibi a yayin da suka yi umarni da ayyuka Allah da'a wa rasulihi wa manzo sallallahu alaihi wasallam da'a قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح النبي صلى الله تعالى عليه yana faɗa a cikin ingantaccen hadisi wanda bukhari da muslim suka rawaito shi manzo yana cewa alal ah, wanda bukhari abinda muslim ya rawaito shi yana cewa alal muslim as-sam'u wa ta'a fi usrihi wa yusrihi wa manshatihi wa makrahihi ma lam yu'mar bi ma'siyati Allah fa idza umira bi ma'siyati Allah fala sam'a wa la ta'a muslim ya rawaito wannan hadisi daga ah, Abdullahi dan umar manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa alal mar'i al-muslim as-sam'u wa ta'a wajibi ne ga mutum musulmi ya ji ya bi ya ji abinda za a gaya masa ya kasa kunne ya ji kuma ya yi da'a fi usrihi wa yusrihi lokacin da ake cikin tsananin sa ko lokacin da yake cikin sauki ma'ana cikin abin da yake masa tsanani ko cikin abin da yake masa sauki wa man shatihi wa makrahi ko lokacin da yake cikin nishadi ko lokacin da baya cikin nishadi a kowane hali yake idan shugabanninsa suka ce yi kaza to ya saurare su kuma ya aiki da abu ma lam yu'mar bi ma'siyatillah matuƙar ba an umarce shi ne da saban Allah ba fa idza umira bi ma'siyatillah to idan har an umarce shi ne da saban Allah fala sam'a wala ta'a to anan babu ji babu bi wa qala sallallahu alaihi wa sallama ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa a cikin hadisin sahihain la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi babu biyayya li makhluqin ga wani abin halitta fi ma'siyatil khaliqi wajen saba wa mahalicci kaga kenan ashe duk wanda aka ce ai masa da'a da'a sadin nan tana wajaba ne saboda da'ar Allah madaukakin sarki idan har abin da zai yi horo da shi ko umarni da shi ya saba wa Allah da manzansa to anan babu da'a mala yace wa amma shafi'u fasailun la tajibu ta'atuhu fi shafa'ati wa in kana aziman وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بريرة أن تمسك زوجها ولا تفارقه لما أعتقت هو لما أعتقت يا هلتا وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت فراقه وكان زوجها يحبها فجعل يبكي فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمسكه فقالت أتأمرني فقال لا إنما أنا شافع وإنما قالت أتأمرني وقال إنما أنا شافع لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف, بخلاف شفاعته فإنه لا يجب قبول شفاعته ولهذا لم يلمها النبي صلى الله عليه وسلم على ترك قبول شفاعته فشفاعة غيره من الخلق أولى أن لا يجب قبولها ما لن يتي أما الشافع فسائله shi wanda zai je kamun kafa ya nemi ceto to mai roƙo ne mai roƙo kuma la tajibu ta'atuhu da a sama ta zama wajibi ba akwai bambanci tsakanin umarni da kuma roƙo ina umartar ka kai kaza ko ina roƙon ka kai kaza akwai bambanci ko babu wanda zai ce ina umartar ka anan yana nufin wajabci dole ka bi umarni in ka ƙi yin abin ka saba masa amma ina roƙonka yana nufin ka yi masa alfarma ka yi amma dan baka yi ba abin da zai ji a ransa dan daman roƙo ne yayi to me neman kamun kafa roƙo yake yi la tajibu ta'atu fi shafa'ati wa in kana aziman ba dole bane a ansa masa a biya masa buƙatar da ya roƙa ko da babban mutum ko da babban mutum ne zai iya roƙa in aka bayyanci shafi'un ne ba amirun bane nan a wannan yanayi ba dole bane a ansa masa to ne ibnu taymiya ya kawo hujja akan wannan ita ce hujjar ita ce hadisin barira wanda yana cikin sayyid bukhari yana cikin sayyid muslim hadisin barira yayin da aisha radiyallahu ta'ala anha ta saye ta daga gurin iyayen gidanta ta zama ya to kafin ta zama ya tana auren wani bawa irinta ana ce da shi bugis biye bawa ne ita ma baiwa ce sai suka yi aure daga baya sai da tuna aisha sai ta saye ta daga gurin iyayen gidanta da zarar ka saye mutum to shi kira zama kana iya yanta shi sai sai aka sai suka sai sai da sai da tuna aisha ta yanta ta to yanzu ta zama da amma mijinta kuma bawa samun zaman zamantowar ta da shi ya ba da zamantowar ta ya ya ba ta yancinta ya ba ta ‘yancinta ta zauna da shi ta ci gaba da zama da shi ko ta kama gabanta to shi kenan da aka yi haka yanzu ta zama ‘ya shi kuma gabawanta ga mijinta bawa sai mijin nata shi kuma gashi yana bala'in santa yana mutuwar santa sai ya zama da ita kuma da ta ganin cewa yanzu ita ‘ya ce ba baiwa ba kawai sai ta rika daga masa kai kawai sai ta fita sha'aninsa sai ya zama yana binta duk inda ta taka kafarta a cikin garin madina wato saƙo-saƙo lungu-lungu yana binta a baya yana ta kuka yana ta kuka dan Allah ta so shi dan Allah ta so shi to shine har manzo Allah ya tausaya mata ya tausaya mata mutumin nan gashi kamar ya mutu shi ne ya kirawo ta ya neme ta cewa da Allah ta yadda ta zauna da shi sai ta tambaye shi umarni ne kake bayarwa ko kamun kafa kake masa hal ta amuru ni am anta shafi'un umarni ne ko ku a'a shafa'a kake masa sai manzo Allah ce la inna ma ana shafi'un don a haƙƙinta a shari'a tana da dama shi kenan zamantowarta ya wanda ya raba ta da shi don haka annabi sallallahu alaihi ba zai danne mata haƙƙinta ba a matsayinsa na manzo wanda shi zo da shari'a haka sai bai ce umarni ba dan da ya ce umarni ya zama wajibi kenan ta bi kuma da yake ita ma malama ce ta san bambanci tsakanin umarni da kamun kafa ta ce a ta'amuri ne am anta shafi'un shi kana umarta ta ne ko kuma shafa'a kake sai ya ce la inna ma ana shafi'un sai ta ce to shi kenan ni ba zan zauna da shi ba to shi ne har maza Allah yake cewa kuna bakwayin mamakin yadda mutumin nan yake santa to su malaman fiqh suka ce to kaga anan ya nuna kenan dan babban mutum ya so wata har ya rika yin kuka yana wasu yan maganganu da sumbatu bai kamata a zarge shi ba kuma bai laifi ba <laughs> bai laifi ba kun ga manzo Allah bai kira shi ba ya ce kai dai ka zub da mutuncin ka bai kira shi ya masa wata kwada ba saboda haka dan kaga babban mutum yana soyayya <laughs> to shine malam yace wa inna ma qalat yawa yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala barirata an tumsika zawjaha sunan mijin mugis yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ya roki barira da ta riƙe mijinta wala tufari kada ta rabu da shi lamma autiqat yayin da aka yanta ta ko lamma a'taqat yayin da ta zama ya wa qayyara annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ba ta fa fakhtarat firaqahu sai ta zabi ta rabu da shi saboda in in ta ci gaba da zama da shi duk ƴaƴan da za su haifa su ma bayi ne wa kana zawjuha yuhibbuha kuma gashi mijinta yana son ta, faja ala yabki sai rika yin kuka yadda yazo a ruwaya ya tsofu ya alaiha fi sikakil madina yana binta lungu lungu da sako sako na madina yana kuka fasala han nabi sallallahu alaihi wasallam an tumsikahu sai manzo Allah ya reme ya roke ta dan Allah ta rike shi a matsayin miji fa qalat sai barira ta ce ata'muruni umarni kake bani fa qala la sai ce a'a inna ma ana shafi'un ni shafa'a nake yi kamun kafa nake masa wa inna ma qalat ata'muruni abinda yasa ta ce ata'muruni wa qala shi kuma yace inna ma ana shafi'un ni shafa'a nake yi limastaqarra inda muslimin saboda abin da ya riga ya tabbata gurin musulmi duka sun san da wannan anna ta'ata ta'ata amrihi wajibatu yawa umarnin sa da'a wajibi ne duk musulmi sun san wannan shi yasa ta tambaya umarni ne in umarni ne wajibi ta bi bi khilafi shafa'ati amma shafa'a da zai yi ya roƙa ba wajibi bane fa innahu la yajibu qabulu shafa'ati shafa'a ta ba wajibi a karba annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'o'i da yawa an karba akwai kuma inda ya addu'o'i Allah madaukakin sarki ya ce a'a ba za a karbi wannan ba domin addu'a shafa'a ce wani hada lam yalumha annabi sallallahu alaihi wasallam ala tarki qabuli shafa'ati da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai zarge ta akan taki karbar kamun kafar da yazo shafa'a da yazo da ita ba kaga wannan shine shugabanci na shugaba wanda ya san haƙƙin mutanensa yanzu in wani ne ya kira wani ya ce kai kaza ko kuma ya nemi shafa'a wajensa bai yi ba to shikenan sun bata fa shafa'atu ghairihi min al-khalqi aula an la yajiba qabuluha to idan har annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi shafa'a kuma ba lalle a karba ba kaga in wani ne wanda bai kai shi ba aula shi ya fi cancanta dan ba a karbi shafa'a sa ba ya hakuri to wal khaliq jalla jalaluhu amruhu a'la wa ajallu min an yakuna shafi'an ila makhluqin to Allah mai girma da buwaya al'amarinsa ya ɗaukaka. ya buwaya a ce shi ya zama shafi kaga kenan ba lalle abi ba in ka ce Allah shi shafi'i ne shi ma kenan zai roƙa zai yo a yadda a yi za a kuma ƙi yadda a ƙi to ubangiji ya fi ƙarfin haka bal huwa subhanahu a'la sha'anan min an yashfa'a ahadun inda illa bi iznihi bal ma ba shi ya je shafa'a a ki karɓa ba ko kai mai shafa'ar baka isa ka yi ba sai ya baka izini yanzu sha'aninmu mu al'amarinmu ba sai ka ba wa mai shafa'a izini sannan ya zo gurin ka neman shafa'a ba kawai zai kirdaji kusancin shi da kai da matsayin da yake da shi a ka kawai ya zo ka yana neman wani shafa'a wannan al'amarin mu haka yake amma ubangiji baka isa ba kawai ka je kana shafa'a ba tare da ya izini ba sai ya baka wannan damar ya ce yi shafa'a kuma sai wanda ya yadda a yi wa shafa'ar sannan shafa'a za ta yi amfani kaga to wanda yake da wannan kasaita da wannan burinkasa kuma a ce shi ne zai dawo shafi'in kuma kaga an mai da shi baya qala ta'ala ubangiji ya wa qalu ittakhadhu ar-rahman walada wa qalu ittakhadha ar walada subhanahu bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين وبجدي سبحانه وتعالى يكي تيوا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سنتي ألا برحمة يا ركدا سبحانه تركيا تبتك الله يا تركك دي ركدا بل bari ku bar wannan magana ibadun mukramuna duk waɗannan bayi ne da aka karrama su da aka girmama su annabawa ba za su zama ƴaƴan Allah ba sai dai su zama bayi ne waɗanda Allah ya karrama su haka nan mala'iku ba za su zama ƴaƴan Allah ba sai dai su zama bayi ne da ubangiji ya ɗauka kashe girmama su waɗannan da kuke cewa ƴaƴan Allah wato su mala'iku ibadun da bayi ne da aka karrama su la yasbiqunahu bil qawli ba sa rigayar ubangiji ta hanyar faɗar wata magana wacce bai sa su ba ba sa rigayarsa wahum bi amrihi ya'malun kuma su da umarninsa suke aiki to ba sa shigewa gaba su ba da wani command wanda ubangiji ba shi yasa su ba kuma su ba a ba su command ubangiji baya ba su command su ki aiki da shi su ba za su ba wani ba sai Allah ya sa su sannan su in an ba su ba za su ki aikatawa ba ya alamu ma baina aidihim ma khalfahum ubangiji yana sane da abin da yake gaba gare su da abin da ke bayan su ya san komai nasu ciki da waje nasu wala yashfa'una illa liman irtada ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi wahum min khashyatihi mushfiqun kuma su masu fargaba ne da makyarkata dan tsoron Allah masu cike ne da makyarkata da tsorata da firgita saboda khashiya ta ubangiji mala'iku kenan wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi wanda duk daga cikin mala'iku zai ce shi ma abun bautawa ne ba Allah ba fa zalika najzihi jahannama to wannan wanda zai irin wannan shine muke sakan ka masa gidan jahannama wato da wata mala'ika zai fito ya ce shi ma Allah ne a bauta masa to Allah wuta zai sashi kazalika najzi zalimi haka nan muke sakan kawo wasu azzalimai wanda za su yi da'awar haƙƙin Allah to kaga anan ubangiji ya ce mala'iku ba za su iya cito ba sai ubangiji fa amma fil akhirati fa yatlubu minhu al-khalqu shafa'ata fi an yaqdi Allahu bainahum a lahira dai halittu za su nemi ubangiji za su nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema musu shafa'a gurin Allah don Allah ya hukunci tsakaninsu wa fi an yadkhulul janna ya nema musu shafa'a su shiga aljanna wa yashfa'u fi ahli kaba'iri kuma yana ceto ga waɗanda suke masu manyan laifuffuka min ummati daga al'ummarsa wa yashfa'u fi ba'd man yastahiqu nar kuma yana shafa'a ga wani wanda ya cancanci shiga wuta Allah ya dukulaha da kada ya shiga wutar wa yashfa'u fi ba'd man dakhala an yakhruja minha haka nan yana ceto ga wani wanda ya shiga cikin wutar da ubangiji ya fito da shi daga cikin wutar wato anan yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana shafa'a a lahira shafa'a sa a lahira iri iri ce wanda wancan satin mun ambata su sune anan ibnu taymiya ya dunkule faɗe su shafa'a sa al-uzma ita ce shafa'ar da zai yi bayan mutane ubangiji ya tashe su daga kaburburan su an kusanto musu da rana gobinsu yana neman ya haɗe su ya cinye su suna cikin wani hali na tashin hankali a lokacin za su rankaya suna bin annabawa ɗaya bayan ɗaya suna neman ya yi musu shafa'a wurin Allah a yi musu hukunci kowa ya kama gabansa kowanne daga cikin annabawa ɗin nan yana nuna abin ya fi ƙarfinsa shi ma ta kansa yake har su zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya nemi sheto wurin Allah a yi musu wannan abin nan qada a yi musu wannan hukunci din kaga wannan ita ce ash-shafa'atul uzma wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake banta da ita bayan wannan akwai shafa'ar da zai musu na shiga aljanna kamar yadda muka faɗa wancan satin bayan an yanke hukunci dan aljanna ya tafi aljanna to babu wanda zai fara shiga sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shiga kaga ya zo ya shiga domin kuma ku samu shiga shafa'a ce inda zai ki shiga haka za ku ta zama a waje wa yashfa'u fi ali al-kaba'ir min ummatihi sannan kuma wani ceton shi kuma waɗanda suka yi kabira manya-manyan laifuffuka daga cikin al'ummarsa ya cece su gurin Allah ya ceci wanda ya cancanci shiga wuta an yi hukunci ya cancanci wannan kawai abin da ya rage shi ne a ce mala'iku ku zuhu fa gulluhu a kama shi a ɗaure shi a jefa shi cikin wuta sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya nemi Allah madaukakin sarki masa rangwame a yafe masa a kai shi aljanna Allah ya karbi wannan shafa'a ɗin. akwai shafa'ar da zai yi na wanda yake ya riga ya shiga wutar ba a ce a fito da shi saboda imanin da yake tare da shi bayan ya shiga wutar kuma a fito da shi a sashi aljanna to duk wannan shafa'a ce iri iri wanda manzo sallallahu alaihi wasallama zai yi kaga ashe annabi sallallahu alaihi wasallama yana shafa'a a lahira ولا نزاع بين جماهير الأئمة أنه يجوز أن يشفع لأهل الطاعة babu saɓani tsakanin ɗaukakin limamai na musulunci cewa ya halatta ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ceto ga waɗanda suke masu da'a almustahiqina thawab wanda sun cancanci sakamako yayi musu ceto su shiga aljanna sun yi da'a amma kuma sun yi laifuffuka kila laifuffukan su sun rinjayi ayyukan su na kwarai kaga waɗanda sun cancanci shiga wuta amma kuma ta wani bangaren suna da salloli suna da azumi suna da sadaka sun yi wani ayyukan alkhairi to sai a ce a cece su duk da gashi dai sun cancanci shiga wuta amma kuma suna da da'ar da suka yi wanda ita ma sun cancanci sakamakonta sai a ce to a cece su su shiga aljanna to duk annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan kuma duk malamai manya na musulunci sun yarda da wannan walakin da kathiran min ahli bid'i wal khawarij wal mu'tazilati ankaru shafa'atahu li ahli kabair sai dai da dama daga cikin yan bid'a da khawarijawa da mu'tazilawa da dukkan wani wanda yake hukunta dawwamar mai kabira cikin wuta ko yake hukunta kafircin mai kabira sawa'un yana cikin kungiyar kawarija ko baya cikin kungiyar khawarijawa to yana da ra'ayin cewa in an shiga wuta an shiga kenan saboda za ku ga yan wanda ake ci musu yau da su ma suna inkarin shafa'a domin wai Allah ya ce wa qatan fa'uhum shafa'atu shafi'i ceton masu ceto ba zai amfane su ba don haka kenan babu wani wanda zai yi ceto a ranar lahira in ma an yi citan ba zai yi amfani ba ta ce wala yuqbalu minha shafa'a ubangiji ya ce ba za a karbi ceto da gare su ba don haka ceto ba zai amfani ba to suna hujjoji da irin waɗannan ayar da suka zo inda ake maganar cewa kafirai waɗanda suka mutu da kafirci babu wani wanda zai cece su zai tsamo su daga wuta ayoyi duk da suka zo suna magana ne akan kafirai da suka mutu kan kafirci ba wanda ya mutu da imani ba wanda ya mutu da imani hadisai sun zo masu tarin yawa wanda sun kai matsayin tawaturi dukkaninsu kuma sun tabbatar da cewa za a ceci dukkan wani wanda ya mutu da imani a zuciyarsa ko da kuwa ya aikin kabira ko da kuwa ubangiji ya sa shi wuta ya wanke shi daga wannan kabira din ubangiji zai fitar da shi ta hanyar ceto a kai shi gidan aljanna khawarijawa da mu'tazila ba su yarda da wannan ba an karo shafa'atahu li ahli al sun yi inkarin ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ga masu kaba'ira fa qalu suka ce ba zai ceci waɗanda suke masu manya-manyan laifuka ba bina'an ala anna ahlal kaba'ir indahum la yaghfiru Allahu lahum sun gina mazhabarsu da aqidarsu akan cewa dukkan wani mai kabira Allah madaukakin sarki ba zai gafarta masa ba wala yukhrijuhum min an-nar ubangiji ba zai fitar su daga wuta ba ba'da an bayan sun shiga wutar la bi shafa'atin wala ghairiha ba zai fitar da su ba ta hanyar shafa'a ba zai fitar da su ba ta hanyar wani shafa'a akan wannan suka gina cewa babu shafa'a a الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر أهل السنة والجماعة أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر amma mazhabar الصحابي da tabi'ai da limaman musulmi da sauran ahlus sunna duka ahlus sunnati wal jama'a mazhabar su ra'ayin su aqidar su annahu sallallahu alaihi wasallam yashfa'u fi ahli al-kaba'ir manzo sallallahu alaihi wasallam yana ceto ga waɗanda suke masu kabira wa annahu la la yukhalladu fi an-nar min ahli al-iman ahad ba za a dawwamar da wani wanda yake mai imani a cikin wuta ba bal يخرج كو يخرج من النار كو مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان za a fitar da dukkan wani wanda a cikin zuciyarsa akwai daidai kwaya ta imani ko daidai kwayar komayya ta imani wato komin kankantar imanin da yake cikin zuciyarsa wannan zai zama masa dalilin da za a fitar da shi a dalilinsa zuwa gidan aljanna lakin hadha istisqa wal istishfa wat tawassul bihi wa bi ghairihi kana yakunu fi hayati ibn taymiya yayi wancan maganganu ne kawai saboda wani bayani ya taho dan tabbatar da shafa'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ranar gobe kiyama amma istishfa'in sa a nan duniya da tawassuli da shi wa bi ghairihi ko waninsa yakunu fi hayati yana kasancewa yayin da yake da rai za a je domin a tawassuli a wannan lokacin shine kamun kafa da addu'arsa kamun kafa da shafa'arsa a je a gaya masa matsala ya daga hannu ya addu'a kaga anan duniya yana kasancewa lokacin da yake cikin mu ne bi ma'ana annahum yatlubuna minhu du'a fa yad'u lahum ma'ana suna neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a sai ya musu fa kana tawassuluhum bi du'a'ihi tawassulin da suke yi da shi ta hanyar addu'arsa wal istishfa'u bihi talabu shafa'atihi istishfa'i kuma shine neman shafa'atihi yani ya bunnan musu shafa'a wa shafa'atu du'a'u shafa'a kuma addu'a ce sai mu kwana a nan sai zuwa sati mai zuwa in Allah ya kai mu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan ya ce bayan wannan littafin wanne za mu sa wato me kake ci na baka na zuba da ina tunanin wanne ya kamata musa kuma nan ba da daɗewa ba insha Allah zan yanke hukunci akan littafin da ya kamata mu karanta amma dai a kwana da sanin cewa littafin da za mu karanta ɗaya ne daga cikin littattafan bijimin malamin nan shekul islam abul abbas taqiyuddin ahmad ibn abdul halil ibn abdul salam ibn taymiyyah mun dinga yi kenan mutumin da yawa da littafai sun fi dubu kaga ai kawai iyayenka kuma ba littattafan yanzu da suka fi dacewa da wannan zamanin da wannan marar irin littafansa shi yasa littafansa ne ko shi kake karanta sai kaga kama a zamanin aka rubuta su kamar dan an ga abin da yake faruwa ne yasa aka rubuta littafan. wanda yanzu ka kaga littafin sama da shekara 700 ka muna nan muna tunani wanne ne ya fi dacewa suna da yawa kuma kowanne ya dace to amma wanne ya fi a fara da shi kafin aje akwai wanda za a zo a sa ma da yawa sai dai a yi tabbaci wasu ba su gane maza ke cewa daga wannan larabar za a fara karatun wasiyatul kubra abinda ba mu sanar ba shine karatun wasiyatul kubra sai laraba ta sama ba wannan ba don lahadin da ta wuce waccan ba wannan ba waccan lahadin muka yi karatun saboda haka laraba ta sama ba wannan ba za mu fara wasiyatul kubra ba kuma fara azami ba za mu ci gaba dan da ban mun fara za mu ci gaba da karatun wasiyatul kubra duk bayan sati biyu ku sau biyu a wata a masallacin al-Imam bukhari da ke rijiyar zaki to wannan yake cewa mutum ne yana aiki a asibiti wasu kamfanoni wanda suke suke yin magunguna sukan kawo masa sukan kawo masa kyaututtuka to wai sa karɓi wannan kyaututtukan ban gane me yake so ya ce ba suna kawo musu kyaututtukan magani to ya za a yi inda kamfani ya ka kyautar magani ka tambaya ya kamata ka karba ko ka karba ban gane wajihin tambayar ba eh oh yana nufin to ai ya dunkule tambayar yana nufin kamar suna kawo musu magungunan ne domin su rika rubuta maganin kamfanin to abinda da ya kamata likita amana ce aka bashi magungunan nan iri-iri ne kuma akwai wanda ya fi kyau akwai wanda baya da kyau akwai wanda ya kamata ya rike amana kada kawai dan an kawo masa ana bashi kyauta shikenan kuma sai ya rika rubuta maganin da ya san ba mai kyau bane ko ya san cewa yanzu ya daina amfani tare da cewa ga masu amfani a kasuwa ana sayarwa amma dan waɗannan suna ba shi wani abu sai ya rubuta marasa kyan yana tura marasa lafiya don su ci gaba da cutar su ci da samun rashin lafiyar su su kasa samun sauki wannan babu babu shakka cin amana ne cin amana ne ga al'umma cin amana ne ga waɗanda suka bashi wannan aiki don haka wannan abu in har zai karba da niyyar ya haka to rashawa ce in kuma wani abu ne na kyauta duk da ya san cewa ko sun bashi ba lalle ne ya amfani da wannan damar ko wannan kyautar da rubuta maganin su ba dan ya karba ya bawa marasa lafiya babu wani abu amma ya sani cewa ha'inci wani abu ne da Allah madaukakin sarki zai kama shi a kansa ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah wa rasulahu wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun wanda yace yana son tarihin mazhabar hadawiyya ita ma mazhaba ce kamar guda hudu na sha faɗa mazhabar hadawiyya hadawiya ba wata mazhaba bace kawai dai mabiya wani malami da ake kira Imam Hadi ba wai wata ma mazhaba bace babba kamar Malikiya Shafi'iyya a'a wani bangare ne nan cikin malaman Zaidiyya kawai shi kenan ba wani abu ne mai faɗi har da zai tashi hankalinka na san kila kana karanta a cikin littafan shaukani da littafan sana'ani suna cewa ah, hadawiya hadawiya su kuma suna faɗa ne saboda a ƙasar su akwai abu akwai mabiyan amma in ka ɗauke nan din a yanzu ma haka zaidiyar a yaman ta mutu zaidiyar ta mutu sunna ta yi ƙarfi saboda haka wani abu ne wanda sai dai ka karanta shi kawai dan ka ji dai ra'ayin wasu amma ba wai dan akwai su ba ko suna nan suna ta rubuce rubuce suna fito da littafai ba ka samu ba gaya mun ka'idojin addu'a a sunna babbar ka'ida ta addu'a shine ka yi addu'a da abin da yake an shar'anta yin addu'a da shi kada ka yi addu'a da take ta kunshi shirka kada ka yi addu'a da take akwai itida akwai ta'addanci a ciki wato ka roki abin da ba a roƙa abin da ya saba al'ada kai kawai ka roki ce ubangiji ya baka wannan i'tida ne fil du'a mutum misali ya rika roƙon ubangiji ya masa fiffike dan ya rika tashi sama kaga wannan ta'addanci ne a addu'a ba a yi mutum dan ya rika tashi sama da fiffike ba wannan ta'addanci ne a cikin addu'a to duk abinda ko ka rika addu'a Allah mai da kai mala'ika ko ya mai da kai aljani wannan duk da'a ne fi du'a bai halatta ba kada kai addu'ar da take kunshe da saɓan Allah to ka yi addu'a don wani ya cutu cewa na yana galla zamun ya Allah ka gurguntar da shi ya Allah ka karya masa kafa ya Allah ka tsiyata shi kawai don kuna sabani wannan bai halatta ba addu'ar da za ka yi wa ɗan uwanka mummuna kawai saboda saɓan da ke tsakanin ko kana jin haushinsa ko watakila ma shi ya fi ka gaskiya akan abin da kuke rigima wannan shi ma yana cikin ittida fi du'a bai halatta ba ko ainihin ya kasance kana roƙon abin da yake ma'asiya ne saban Allah ne tsagwararsa barawo yana addu'a Allah ya bashi sa'a kaga kaga addu'a ce da ma'asiya barawo ma yana cewa Allah ya bashi sa'a Allah ya kada tsautsayi da asara ko karuwar ta dinga Allah ka koma kaga wannan duk ittida ne addu'a ce amma bi ma'siyatillah addu'a ce ta hanyar ta hanyar saban Allah ko ko ko yan siyasa su rika addu'a Allah ya ba su nasara dan su dan su sata sai su sun gaji da da zaman azumi ba su azumin da su zaman azumi ya Allah ka ranar da za su bude baki wai sai ranar bude baki wai ranar da zai ci kudin ka kaga wannan shi ke nuna alamar babu manufa kuma za ka ga dan siyasa ya fito da faɗa mu fa mun gaji da zaman katanga mun gaji da zaman azumi azumi shekara hudu mun kuma yin shekara ko mu kuma wata shekara hudu muna azumi sai ka ji wa dan uwansa kuma yana lallashin sa kai hakuri an kusa bude baki kaga irin wanda ya kamata da ya fito a mai duka eh? masu magani to in sun ce Allah ka ciniki ba wasu nufin Allah saukar da cuta wajen maganin sai Allah ka ciniki waɗanda suke ba su da lafiya suna son sayan magani ba kuɗi Allah ba su kuɗi su zo su saya amma ba za ka ce shi mai sai da magani ka ce kada ya nemi abin da ciniki ba in ya nemi ciniki a kyautata zato ba wai na nufin cututtuka su ta yawo ba a yana nufin Allah ya hore wa mutane abin saya mutum nawa ne zai je a rubuta masa magani ba zai iya saya ba to Allah ya hore musu abin saya kaga shi kuma kasuwarsa ita bude Allah ya dora shi kan wani a ya roƙi abin da yake nema gurin Allah ubangiji shi yake rarrabawa ya ba kowa na shi ya daukar na wani ya dora dan me zai dora kan wani ma'ana shi ya rasa kai ka samu ahum kasan na rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya ubangiji shi ya raba rayuwa kowa ya bashi nashi to dan me zaka ce a dora kan wani to wannan kuma wata abu ne daban kana san wani abu a gurin wani kana so ka je ka tambaye shi amma kana jin ko ba zai abin nan ba saboda haka in ta wannan sigar ce ubangiji ya sa ya saurare ni kuma ya biya mun bukata ta kuma zan bukata ta mai kyau ce kada ka je neman abin da ya saba ya saba wa shari'a akwai cutarwa a cikinsa kuma ka ce ubangiji ya dora ka shi ma zai shiga cikin itida amma in hakkin ka ne amma kada jin cewa wataƙila zai dan ja sai kai addu'a ko wani ne kake bin shi bashi yana da kuɗin da zai biya ka amma ya taurare ya ki biyan ka kai addu'a Allah ka dora ni kansa ma'ana dan ya biya ni bashi na wannan ba komai hakkin ka kake nema wancan satin kayi magana akan ceto wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai yi wa al'umma to akwai hadisi da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa fatimatu yarsa cewa ta cici kanta daga Allah ta tambaye shi duk abin da take so a duniya dan ba zai amfana mata komai a gurin Allah ba abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya kira ga duk danginsa har daga ciki har da yansa Fatima Allah ya kara mata yarda yayi kira da cewa su karbi addinin da yazo da shi shine ishtaru anfusakum min Allah ku karɓi addinin da nazo da shi ku shigo musulunci duk wanda ya mutu bai shiga musulunci ba annabi sallallahu alaihi abinda zai wadatar da shi a gurin Allah shine ma'anar hadisin ba yana nufin manzo Allah ba zai ceto ba dan shi nan yana cewa to malam ce, manzon Allah sai ga wanda suka aikata nagari nagari ne ko kuwa a yanzu muka gama karatu annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceto li alil kaba'iri ga waɗanda suka yi kabira suka yi miyagun aiki zai yi ceto ga waɗanda suka yi nagari kamar yadda muka ce akwai shafa'atul shafa'atul uzm wanda ta kunshi mutanen kirki da wanda ba kirki ba ta kunshi kafirai da wanda ba da wanda suke musulmi ta kunshi mutanen da da na yanzu al-awwalina wal-akhirina duk sun shiga ciki shafa'atul uzma kenan shi yasa ake ce mata uzma da duk halittu za su bori wannan shafa'a din sannan shafa'a shafa'arsa ga waɗanda suka cancanci shiga wuta kada su shiga sannan shafa'a shafa'arsa ga wanda suka cancanci shiga wuta kuma suka shiga akan a fitar da su sannan shafa'a su ga 'yan wanda suka cancanci shiga aljanna su shiga aljannar sannan shafa'a su ga wanda suka shiga aljanna din ubangiji ƙara musu matsayi a cikin aljanna din duk wannan nau'i ne na shafa'a da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi kaga ashe kenan ko da mutum yayi na kwarai ko an samu yayi laifi in dai mu imani yana cikin zuciyarsa to zai samu shafa'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ishtaru anfusakum wato bil imani billah ku ceci kanku ku sayi kawo kanku ta hanyar imani da Allah in ba ku yi wannan ba to su ne Allah maɗaukakin sarki ki cewa ceton mai ceto ba zai amfane su ba shine la'ubuni ne an shay'a sannan ya ce ana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah da ya je Isra'i da Mi'raji sai dai Mi'rajin ko Isra'i kan waye ke fitowa ya ga Allah a Isra'i mutane ba sa mace tsakanin Isra'i da Mi'raji Isra'i shine zuwa Baitul Maqdis Mi'raji kuma daga Baitul Maqdis zuwa sama ta bakwai saboda haka Mi'raji ake maganar ganin Allah ba Isra'i ba da ya je isra'i da mi'raji kuma an kafa hujja da wasu ayoyi daga cikin suratul najmi kuma an kuma an halicce mu da hasken manzon Allah ne to malam me ingancin su waɗannan maganganun maganar su ayoyin suratul najmi kaje ka nemi tafsirin suratul najmi da muka yi mun fada da magana akan batun ganin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ga Allah da ya yi isra'i ko bai mi'raji ko bai ganshi ba da magana dai da muka fi karkata zuwa gare ta shine ya gan shi amma da zuci ba wai da ido ba mun ka kawo maganganu don haka wanda ya ce ya gan shi yana nufin bi kalbi wanda ya ce bai gan shi ba yana nufin bi aini saboda haka maganganun duka bi ba sa cin karo in ka koma can za ka je faɗaɗɗiyar magana da da maganganun sahabbai su abdullahi dan mas'ud su abu zara suna na aisha radiyallahu ta'ala anhum ajma'i don mun kawo maganar cewa an halicci duniya da hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan irin karerai ne da ake faɗa ba su da tushi ba su da tushi Allah madaukakin sarki ya halicci aljad ya halicci kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ya halicci mala'iku daga haske ya halicci aljanu kuma daga daga wuta sannan kuma ya halicce ku min ma wasifa ba ka Allah annabi ya ce ba wannan ne abin da aka sani kwana nawa take yi da sati duk wata tana kwana uku sai kuma daga baya yake karuwa ko eh, in yana karuwa abinda za ta yi in har ta san jinin al'ada ta san kalarsa ta san kamanninsa kuma wannan da yake zuwa din yayi kama da jinin al'adar da ta saba gani a cikin kwana uku to za ta ci gaba da lissafawa har inda za ta kai wasu malamai suna cewa al'adar ire-irenta ire-irenta mata a garinta ko a 'yan uwanta ko a danginta kwana nawa ba sa wuce kwana kwana biyar kwana shida kwana bakwai to daga wannan lokacin kuma duk wani jinin da zai zo sai ta ɗauke shi a matsayin jini ne na rashin lafiya za ta yi wanka ta yi salloli da gaba daya wato za ta yi lissafi da aglabin nisa na farko idan har ta gane cewa ba irin jinin da ta saba gani bane daga kwana uku shikenan wannan jinin za ta dauke shi a matsayin jinin rashin lafiya ne amma in har wannan jinin ya zama irin wanda ta saba gani ne to za ta ci gaba da shigar da shi cikin jinin al'ada har zuwa mafi yawancin kwanaki da mata suke al'ada wanda bai wuce shida bakwai ba in ta yi waɗannan kwanaki kuma duk da haka jinin ya ci gaba da zuwa to za ta yi wanka ta ci gaba da salloli tana kuma alwala kan a gaba kowace sallah wannan jinin kuma za ta dauke shi a matsayin jini ne wannan ita ce magana mafi mafi inganci wa sallallahu sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in